Allah ƙara masa lafiya a kuma wannan gari na shika domin ƙarƙare karatun littafin ma za talibini lidinillah na babban malami a sheikh muhammad hassan hafizahullah idan ba a manta ba mun yi majalisai guda biyar a kwanakin baya wato ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal 1444 na wannan shekarar kenan kuma takwas ga watan goma miladiya 2022 sai Allah bai kaddara an gama littafin ba to Allah subhanahu ta'ala ya hada mu yau domin mu kalli dama ta karkara littafin muna fatan haka insha Allah sannan idan ba a manta ba Malam yana mana bayani akan khutuwatun amaliyatun fil amali biddi yana bayani akan matakai da ya kamata mutum ya bi su ko ya kamata a bi su duka gabashi dai don yi addini aiki yana lissafa mana ababen da musulmi kada ya zama bai zama kada ya saki sakacin da zai zama baya cikin ɗaya daga ciki a wajen yi ma addini aiki sau daga wannan zai zama majalisinmu na shida kenan an haɗa da waɗancan biyar mun tsaya a shati na arba'in a irin kwafi na mala ce da'awatuka li ghayrika bil hikmati war rahmati amalul liddi ka kira waninka da hikima da tausayawa da nuna masa tausayi amalul liddi aikin addini ka kira wani ya to wannan ma nau'i ne na aikin addini a fili ba rikika fi na fi haƙi da kuma ne ta amalin yadda ka zama ka tausasa a wajen yi maɗin uwanka da fi hashi ma aiki ne da addini إنفاقك لجنيه على فقير أو يتيم أو مسكين عمل يتيم أين جهن دا قمي دا شيء دي كدا أكاو بشاكا فبشي دي كدا إنفاقك لجنيه ka ɗauki kwabo ɗaya na masar shi ne junai hmm? kamar yanzu misali a ce ka ɗauki naira hamsin naira hamsin misali junai ina jin yanzu ita kai naira ko arba'in ko talatin dubu biyu da sha takwas na san junai ɗaya naira ashirin ban san yanzu ba to in faƙo ka junai ma yana magana da 'yan ƙasarsu yace infaquka li junayhin ala faqir ka fitar da karamin kuɗi ka ba da shi ga wani talaka au yatinin ko kuma wani maraya au miskinin ko kuma wanda ya kasance ba shi da shi amalin laifi aiki ne ga addini domin allah kaɗai ya san irin kukan da za ka share masa takhsisuka li juz'in min ratibika sannan ka ware wani abu daga cikin albashinka li da'wati Allah saboda taimakon da'awa ta Allah aw lil infaqi ala talib ilmi ko kuma ka samu wani ɗalibin ilimi wanda ya shagalta da neman karatun addini ka riƙa bashi wannan aw da'iyatin ko kuma wani mai da'awa domin ka karfafe su min ad-du'ati daga cikin masu da'awa amalin an aikin addini musahabatuka bina a masjidin amalin liddin ka ba da gudunmuwa a wajen gina wani masallaci cikin addini ne ma za tu turidu na ba da zalik to me kuke so bayan wannan me kuke nufi bayan waɗannan musulmi ya ce to ai shi bai san da me zai fara ba duk waɗannan ina ya ba su wallahi na rantsi da Allah la yatruku hadha al fasiha illa na rantsi da Allah ba wanda zai bar wannan fagen na yi ma addini aiki ya ce wai ya rasa me zai yi illa mahdhulun mahrum wannan fagen mai fadi illa mahdhulun sai wanda ya zama tabaɗi wanda aka hana masa rabon lahira shi ne zai ce duk wannan fagen mai faɗi amma shi ne abin da zai yi ba ahlul batil mutanen banza ya taharraku na bi kulle kowace suna motsawa suna gwagwarmaya da dukkan ƙarfin da suke da shi kuma ba su wasa da damar da suka samu wajen yaɗa ɓarnarsu amma musulmi sai a tambaye sai ya ce shi ne san da ne bai san fuskar da zai taimaki addini wa ahlul haqqi wa ahlul tauhidi fi taqa'usin mari wa ahlul haqqi ma abuta gaskiya wa ahlul tauhid masu tauhidi fi taqa'usin suna cikin gazawa ta kin yin aiki mari mai daci maɓannata suna yin duk abin da suke da shi duk damar da suka samu ba su wasa da ita amma musulmai masu tauhidi sai su ce su ba san inda za su taimaki addininsu wannan ya an fi samun sa da mutanen da suke suke rike da madafin madafar iko a irin kasashen mutum zai zo yana aiki a ofis sai shi bai gane da zai taimaki addini ba su kuma waɗanda ba mu waɗanda akan addinin ƙarya suke ku ba su wasa duk damar da suka samu duk abin da suka sani zai zama ci gaban addinin su ne za su yi duk kuma abin da suka san za su kai addinin musulunci ƙasa to suna yin sa ko mun kankanta sa har abin da kai baka bashi muhimmanci ba su suna bashi muhimmanci yanzu menene in ba jahilci ba da kiyayya menene mutum zai sai an cire ajami a cikin kuɗi shi ne wai sai an ce billahi alaikum ma ne ce na haɗa ku da Allah ma za na wuta hawalar malayin minar musulmi na ila du'atun sadiqi me kake tsammani zai faru idan da za a samu miliyoyin musulmai su juya su zama masu da'awa sadiqi kuma masu da'awa ta gaskiya fi mawqi'il a'mali a wajen aiki wa mawaƙinin intaj da kuma fagage na kawo ma al'umma ci gaba kana jin al'umman nan wani irin sauyi za ta samu kaga nan da ya ce du'asin sadiqi ba yana nufin sai ka ɗau lafifika ba a mai bai faɗa mana a baya ba yana nufin sai ka hau bare ba ga tunan fuskokin ya baka misali in kai ba za ka yi ba taimaka ma masu in kai baka kai kai ba to taimaka ma masu ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yuhammiluna hadhihi al-amanata yana dora mana wannan amana fa yaqulu fil hadith alladhi rawahu al-bukhari wa muslim wa al-bukhari yana faɗa a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar a cikin sahih sahihinsa min hadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As hadisin sayyiduna abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma ballighu anni walau ayatan ku isar da saƙona koda da aya ɗaya ne in ka ga wanda zai isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki kai ba za ka iya isarwa ba to cinciɓa shi taimake shi hmm? yanzu akwai wuraren da za a je rubutu za a yi a watsa pamphlet ko handbill ko a yi wasu fastoci a mammanna to kai kuma kai ba za ka iya rubutawa ba ba ka da wannan ilimin to akwai ne yi to kai ka ce ni zan ɗauki nauyin yada in ba ka da wannan rikici to a bani ni zan sama mai na mai zan sama mashin ɗina mai duk da ake bukata a manna zan je in manna duk da ake bukata a je a raba zan raba ka yi da'awa ka shiga cikin balli ruwa an yi wani wa'aya وحدثوا عن بني Isra'ila ولا حرج sannan babu laifi ku ba da labarin da banu isra'il suka ba ku na labaran al'ummatansu da suka gabata babu laifi abinda bai zama ya ci karo da ka'idar addininku ba shine at-tahdithu an bani isra'il a cikin abinda banu isra'il za su ba mu labari wanda bai ci karo da addinin mu ba wanda ya ci karo da addinin mu to shi ke ba da bukatar sa wa man gaba alayya muta'ammidan kuma duk wanda ya min ƙarya abinda ban faɗa ba ya ce na faɗa fal ya tabawwa maq'adahu min an-nar to ya jira ya shirya ma kansa wajen da zai zauna a cikin wuta kafin a je lahira wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya goyito shi a cikin kitabu ahadithul anbiya'i a cikin babu zikri babu ma zukira min bani isra'ila imam tirmidhi shi ma ya ruwaito shi a cikin kitabul ilmi babu ma a fil hadisi an bani isra'ila saboda haka wannan hadisi yana cikin hadisan da manzo Allah sama ya dora ma kowa nauyi kai iyakar bakin kokarin ka ka iya isar da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam koda da aya ne ko kai zaka ɗauki gabarin yin bayanin aya ko kuma ka taimaka ma masu وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دق سيدنا عبد الله بن مسعود فيكما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي النبي صلى الله عليه وسلم يباب وانا النبي دع الله يعيكوش أتكمة الأمة كاتينا إلا وكان له من أمته حواري أتي سيازم ينادي وسكي بنتكم متاني متى مكانسا أتكم الأمة duk wani annabi yana da hawariyai annabi isa shi ne allah maɗaukacin sarki ya ba mu labarin shi da wannan suna sunan su hawariyuna eh قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون kaga hawariyai ke sannan mutanen annabi musa yana da hawariyai shi ma amma su sai aka kira su da nuqaba eh, nuqaba isnai ashara naqiba to manzo Allah sama shi kuma sai zama yana da al-ashab wa ashabun kun gani ko sannan da sahabbai ya akudu na bi sunnatihi za su da sunnasa wa ya ƙtadu na bi amrihi sannan sarka koyi da umarninsa kuma ina ha ta hulufu min ba'adihim hulufu bayan gushewa waɗannan ‘yan gaba-gaban annabar to za a samu wasu waɗanda za su zo a bayansu ya kunu na mala ya faru za su riƙa faɗin abin da ba za su aikata ba wa ya faru na mala ya umaru sannan su rika aikata abinda da ba a sa su ba to kaga mutum sai ya kokari kai ya zama cikin waɗannan kar ya zama cikin su alladina yaquluna ma la yaf'aluna wa na ma la yu'marun kan mutum ya zama a cikin su Ya yi kokari ya zama cikin hawariyan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa waɗanda ba su gan shi da idansa ba da idanuwansu ba amma kuma sun yi imani da shi sannan kuma suka tsaya tsayin daka wajen isar da sakonsa kuma mazu suna yi bishara a game da su falan ta kuna min hawariyi wa ansari rasulillah da salama ba za ka taɓa zuwa zama cikin keɓantattu kuma su mataimakan manzon Allah ba illa idan hamalta hamma da awacin nabi sallallahu alaihi wasallam sai idan ka ɗauki nauyin damuwa ta isar da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kalbika a cikin zuciyarka wa illa idza taharrakta kuma ba za ka samu haka ba ka zama ciki sai idan ka motsa ka yi gwagwarmaya wa fakkarta laha fil nawmi wal yaqzati was sirri wal alaniyati kuma ka zama tunaninka ya kasance game da da'awa a baccinka da farkenka da ɓoyenka da bayyananka haka ake buƙatar mutum ya zama ya zama tunaninsa da'awa Me addinin Allah yake ciki يقول ابن القيم في ala على قول ta'ala, تعالى الإمام ابن القيم yana faɗi yana cewa a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukacin sarki tsira ta ya yake cewa a ƙarƙashin faɗin Allah ƙul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani kun ka ce musu hadihi sabili wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah wacce nake kira zuwa ga Allah akanta ina yi ne ala basira da ilimi da ilimi nake yi ana ni aiki na kenan wannan ittaba'a ne da kuma duk wanda ya bi ni shi ma ya zama aikinsa shine isar da sakon Allah madaukakin kai haka Allah ya ce mu manzon Allah sama ya faɗa mana قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة da ilimi ka koyiya da a awattaki suka ce basira kala uku albasiratu ya yad'u ilaihi sannan albasiratu bi halil mad'uwi sannan albasiratu bi kayfiyati da'wa ya zama ka san abin da kake kira zuwa gare shi musulunci kenan ka san aƙidarsa ka san ibadarsa ka san hukunce-hukuncen fikiwinsa eh? duk ka san waɗannan ka san sulukinsa sannan albasiratu bi halin mad'ubi sannan wanda za ka kira shi kuma ka san shi abinda suke cima psychology da'awa ka san ɗabi'ar waɗanda kake kira yadda za a kira wanda yake bai yadda da Allah ba kwata-kwata shi bai nuna sabuwar Allah ba kawai mulhidi ne ba Allah shi a wajensa yana da bambanci da yadda ka kira wanda kirista ne shi ko kuma bai hude. ya yadda akwai Allah amma kuma yana da wata aƙida da ta saba ma abinda Allah subhanahu wata'ala yake ya wajabta ma kowa ya kudirce a game da kansa sannan kuma yana da bambanci da mushriki zallan mushirki wanda ya yarda akwai Allah amma kuma bai da shi kadai ne. kaga duk wannan hamil mad'u ne to sai na uku kuma al-basiratu bi kayfiyati da'wa sannan kuma yadda ake da'awa wasa'il wa turuqan wa manasij hanyoyi wa atali hanyoyi da salo-salo da matakai da ake bi na da'awa. mutum ya zama ya sani in an bi can za a ɓille in an bi can za a ɓille to ya zama mutum yana da wannan alamar siyar to wannan aikin manzon Allah su salama kenan sannan kuma ya ce wannan shi ne aikin duk wanda ya yarda shi mabiyinsa duk wanda ya yarda shi mabiyin manzon sama ne aikinsa aikin sa la yakunu rajulun min asba'in nabi sallama haqqan wallahi mutum ba zai zama cikin mabiyan annabi na gaskiya ba hatta ya zuwa ila ma da ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala basirati hatta ya kira ya kira zuwa ga abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa gare shi amma da shara'i ala basira ba da ka ba da ilimi ba da son zuciya ba ba da jahilci ba da ilimi ya zama duk abin da za ka kira zuwa gare shi ka tabbatar da cewa haka ya tabbata a cikin addini wannan shi ne da ake bukatar musulmai su zama su in za ka yi ana nanata mana ba dole sai ka zama kai ne jagora ba ba dole sai ka zama kai ne mai yin ba ana jin ka za ka iya zama min wara istita ta bayan labulai amma kuma kana taimakon hanyar da'awa fa hal auta ila Allah ala basira ma ne jefa tambaya ce shin ka taɓa kira zuwa ga Allah da ilimi hal taharrakta li dinillahi ala basira shin ka taɓa motsawa kai maya domin addinin Allah kuma akan ilimi ba da kaba ba da son zuciya ba taharraku ayyuhal muslimuna min Ya ce daga yau daga yanzu kowa ya motsa ya ku musulmai الدعوة إلى الله farzu عين kira zuwa ga Allah farilla ce ta ainihi akan kowa ba a ware wani an ce ban da shi ba mata a cikin gida sai sun yi kowa sai yayi ala kulli muslimin wa muslimati kowane musulmi namiji da kowace musulma mace kullum bi hasabi qudratihi kowa zai yi gwagwadon irin ikon da yake da shi kowa kowa akwai waɗanda <laughs> 'yan tablir jama'a jama'ar tabliq suna da kurakurai a da'awarsu amma suna da tanzimi to ka kalli tanzimin nasu an ce tanzimi tsari ka karɓi tanzimin nasu ba ina maka magana ka zama tare da su ba ko yabansu nake ko na ce da abin da suke daidai ne akwai kurakurai a cikin abin da yan tablet suke amma tsare-tsaren za su baka sha'awa a cikin tsarin yan tablet in aka fita akwai wanda kwata-kwata ba za ka taɓa jin yi magana ba sun fi sun san su akwai wanda kwata-kwata ko kwana nawa za a yi ba zai yi magana ba akwai wanda aikin shi dafa abinci kawai dafa abinci aka tashi ko tare da shi ake tafiya in ko da bai je ba za a samu matsala za a samu matsala akwai wanda shi kuma <laughs> aikin shi in aka je za a yi awa kawai aikinsa addu'a Allah maɗaukacin sarki ya sa idan aka wanda ake kiran shi ɗin ya fahimci abin da ake masa bayani kallon. shi na aikin shi to ka kalli cikin waɗannan masu ayyukan waye kare da aikin shi da mai isar da saƙon eh? akwai wanda shi kuma za ka same shi eh, yana jin larabci yana fahimtar larabci sannan kuma yana fahimtar turancin ingilishi in kuma irin ƙasashen da faranta ta mallaka ne za ka same shi yana fahimtar yaren faransanci sauran kuma za ka same su su kuma kila yarensa kawai suke fahimta in yan indiya ne kawai indiyanci suke ji kila sai urdu to kaga yadda aka karkasa aikin domin a nuna maka cewa wannan maganar da malai yake faɗi kullun ala hasabi qudrati kowa ya gwagwajen abin da zai iya yanzu ka ɗauki sahabban manzon sama su ne su ne su ne su ne annamu da bil su ne misalin da yake kowanne kowa ka kalli gudunmuwar da ya ba a addini hadisan khalidu guda nawa ne khalidu guda ne? Hmm? to nawa ka taba jin an ce a an khalidu bin da radiyallahu anhu qala to nawa ka taba ji in an zo ana kirga ya kokan da mazan sama ya yi sai na abubuwan guda nawa ka ji an ce an gan shi a ciki hmm? ko ku gane ba kaga kullun ala hasabi qudratihi to wannan fahimtar ita ce ba mu da ita ita ce kuma take ba rashin take ba mu wahala amma ranar da muka fahimta to za mu tashi mai ma'addini aiki kullun ala hasabi qudratihi kowa ya ba wajen damar da Allah madaukakin sarki ya bashi wani ba zai ce ai shi ba zai zo ya dauki na taɓa faɗa ma wani mai wani mai kuɗi wai zo na kiran sallah a wani masallaci na ce ba aikin ka bane ba wanda ya saka ke fahimta ta da cewa ka iya ba ki ɓatawa kake kike sana ɓata kiran sallah to Allah ya bata malam da ne na kai ka san aikin ka ka je ke aikin ka ba suna bayyana maka ba ka san shi ya za ke ka aida aikin ka kaji ka ɗauki nauyin ba aikin ka bane sallan a zo wata sallah ba ka nan ko ka zo kana kiran sallah za ka ce Allahu akbar ka ce mana naira miliyan goma da kuskure kaga ba aikin shi bane hadha ma qarrahu ulama'una wannan shine abinda malaman mu suka tabbatar fi hadha zamani a wannan zamanin لأن الكفر tasha. saboda kafirci ya yaɗu inda ba ka tsammani wani annan ilha da zahar sannan musa Allah A ƙidar cewa ba Allah ita ce ilhadi ta yaɗu ta bayyana wani iyazu billah da ba ma jinta a Najeriya sai ga ta yanzu ta zo tsakanin yayan hausawa da fulani yaro zai zo ɗan musulmai gaba da baya sai kawai ya fito a social media na cewa shi ba wani Allah kawai zuwa yau ake ma mutane ana son a cutar da mutane a takura musu sai cewa akwai wani abu Allah suna nan da suna wani annan zandaka ta tafiya sannan zindikanci ya yawa mutum ya bayyana shi musulmi ne amma a zuci shi ba musulmi ba ne na العلمانيين سلم علمانيون secularists masu musa shari'ar Allah su sun yadda a bauta ma Allah amma kuma ba su yadda Allah ya hukunta su a rayuwarsu ba sai kakka dame mu ranar juma'a za mu zo sallaci ne sallah sallah muna yin salloli guda biyar amma idan ka ce masa kasuwancinsa ya zama na addini zai ce babu ba zai yi ba in ka ce duk abin da za ka yi ka tsara zaman ka da iyalin ka tarbiyya 'ya'yanka ka dora ta akan addini zai ce a'a shi ina sallah to sai ne ba dai sallah ake so a yi wato ina sallah wannan shi ne imaniya eh, raba addini da rayuwar mutane to suna nan ga su shi ne za ku ga mutum ta rigima yana cewa ai ka a sa mana addini a cikin abubuwan a sa addini amma kuma ya yarda a sa ɓangaranci ya yarda a ce arewa ya yarda a ce jihar kaza ya yarda a ce arewacin jihar ma ko kudancin jiha amma bai yarda a ce musulunci ba duk abin da za a yi ka a sa musu musulunci to wannan shine ilmaniya ilmaniya asali addini ne ko aƙida ce da ta samu daga 'yan tawayen kiristoci 'yan tawayen kiristoci sun ga yadda coci ke amfani da mutane ke wahalar da su su zai suka ce a su a raba a raba fada-fada da fastoci su zama suna da ta cewa ne kai ran haji amma sauran rayuwar mutane su tsakane su su kayan shi na يحاولون هدم الصرح الإسلام في الليل والنهار سنة قوقر mai قتنغر Da daddare da تددر ديني باسو غزعوا kullum cikin wannan aikin suke kuma suna nan ƙawuwa suke kuma suna ta ƙara ƙyanƙyashi yara liza ya jibu alaika saboda haka ya waje ba a kaje ka ya kai musulmi an ta haka ka motsa fi hududi kudratik a cikin a cikin iyakokin da Allah ya aje ka na ya baka na damammakin da kake da su da iko wa imkaniyatika da ababen da zaka iya gabatarwa walasta mas'ulan 'anil natijati Allah ba zai tambaye ka sakamako ba abin da zai tambaye ka shine ka yi abin da ya ce ka yi amma sakamako ba na ka bane alaina garsu shajara walaisa alaina ƙasar ba a ce mana dole sai mun tsinki 'ya'yan ba abin da aka ɗora mana kawai mu dasa shi ne abin da ake bukata Yakulullahu ƙuli Allah jalla wa wa ƙuli Allah yana ta kuri ku yi aiki abinda ake bukata kawai yi imari ku yi aiki masa yawan Allah wa amalakun ma wasu ruhu Allah maɗaukakin sarki zai ga abin da kuka yi ya ba ku sakamako manzan Allah su zai ga abin da kuka yi ya muku shaida mummune za su ga abin da kuka yi su muku shaida cewa tabbas kun yi iyaka abin da za ku yi annabi nuhu alaihi salam ya shekara dubu ba hamsin yana da awa فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما أما قرشي كم ألا من بذلك وما آمن معه إلا قليل ولن تسقي إيماني لشيء قليل waye waye Allah zai tambaya kin yin imanin annabi nuhu Allah zai tambaya annabi nuhu ya yi abin da zai iya yi Allah subhanahu wataala kuma ne mai tabbatar da sakamako Sau saboda sakamako ba a hannun mu yake ba me abin da za mu iya yi wannan nasihohin da malaya suna da kama kwakwalwa kuma tabbas abubuwa ne da za su ba mutum bin mai hankali siti ya zama ya tsaya ya yi kansa tambaya ko ya amsa tambayoyin nan da malam ya yi babbar tambayar ma za ƙaddamta lidinin da me ka gabatar don addinin Allah a fagen da kake a damar da Allah ya baka me kake shi ke Wa yace a karshe inna fajr al-islam qadim yanzu malam ya tara mana damuwa daga farkon littafin har zuwa yau damuwa ce duk da cewa ya ba mu mafita to yanzu shi ne ke sanya mana bishara kaga ka'ida ta da awa kenan a ciza kuma a huwa yanzu ma ya ci ciza ci ciza ci ciza muna ta jin zafi to shi ne kuma hura ya ce inna fajirar islami ƙadimu ka sani safiyar musulunci ba kusa take ta tana nan daho wannan halin ba za a dawwama a cikin sa ƙwarai da al-mustaqbal li hadha din wannan kyakkyawar makoma tana ga addini musulunci yana da kyakkyawan gobe innal mustaqbala li hadha din lallai gobe ta addinin musulunci ce kuma kyakkyawar gobe inna Allah sayansuru dinahu bina aw bi ghayrina musani Allah yayi alƙawarin zai taimaki addinin sa bina ko dai amfani da mu Allah ya sa aw bi ghayrina ko kuma amfani da da wasu waɗanda ba mu ba wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل Allah ta'ala ya ce annabi Muhammadu ba wani ba ne face manzan Allah ne kafinsa manzanni sun shuɗe ba shi ne faro ƙuli ma kun tubi da aminar rusuli wa ba ajiyar ma yi biyu wa lalika ina yin attali illa ma yi ha’ilayya ne illa na zirin mubi to daga kamar sama ba gare shi faro ba da'awatuhu laysat walidata al yau, eh, ba ita bace aka fara haifa yau aka in mata yanzu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu au kutila ko kuma Allah ya a kashe shi in qalabtum ala aqabikum to shikenan za ku juya ku daga digadiganku ku ku koma inda kuka fito to wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya da digadigansa ya ci gaba da musulunci dan annabi sama ya rasu falan a Allah shay'a sai sani ba zai cutar da Allah da komai ba kuma ka'ida Allah wasa yajzillahu shakirin Allah zai saka ma waɗanda suke masu godiya godiya nan ana nufin masu tsayawa akan addini wanda ba su canza ba saboda haka manzon Allah ta sama ba zai dawwama ba wannan ayar ita ce ayar da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya jata a lokacin da manzon Allah sallallahu ya rasu a lokacin da sahabbai suka shiga imuwa ilimin sayyidina abubakar ya tasiri sayyidina umar ya ce wa kana abubakar alamana yace dama sayyidina abubakar ya fi mu ilimi so da ka ya gano wannan ayar mu ba mu gano ta ba sayyidina umar ya ce wallahi sai ni kamar yanzu ake tokar da ayar wanda ka yankanta inin sarrafta an majalisar ilimi idan ka daina zuwa majalisar ilimi falanta zo kwallo hashe abu za ka cutar da allah da kowa kanka ka cuta akwai kasan ɗaliban zamani su na da malamai ma suke suna ma malamai ukuba idan aka masa abin da ba zai ba zan sake zuwa karatun nashi ba kuma yana ba da labarin wawa kana ma kanka kirari kana daba cikin kana daba ma cikin ka wuka ba zan sake zuwa karatun shi ba na daina ma zuwa karatu wai dama zuwan da yake maka wai alfarma yake maka <laughs> yana zuwa karatu wai alfarma yake maka shi yasa yake zuwa ba zan sake zuwa karatun nashi ba wani kai sai kai ne shi ne ma ne ce lan ta zo Allah ba za ka cutar da Allah da komai ba wallahi kai ka cutu wa in taqa'asta 'an al-infaq fi idan ka gaza ka ibada taimako domin addinin Allah domin hanyar Allah ta ci gaba fa inna Allah huwa al-ghaniy Allah shine wadaci ba wani wadacin ba shi ba ba ya bukata wani abu naka in kai kai makanka wa inin sarafta anil idan kuma ka juya baya ka daina ma addinin Allah aiki ka zaɓi wani abun duniya shi kaɗai ka fi so Ka inna Allah la yuri domin amalan fa antal khasran ba khusran khasran siga ta mubalaga ta hasir ce hmm, al kuma masdari ce saboda haka fa inna Allah la yuridu minka amalan Allah bai bukata wani aikin ka fa anta al-khasran kai ne tabaɗi kai ka taɓe mutum ya daina ma addinin Allah aiki ya zaɓi wani abu na duniya na banza ya hana shi yi ma addini shi ya cutu inna Allah jalla wa'ala lallai Allah mahuwayi da ɗaukaka la tanfa'uhu ta'atu biyayyar wani ba ta amfanarsa wala tadurruhu ma'siyatun sannan sabo baya cutar da shi wa huwa al-qadiru ala kulli shay shine iko ne akan komai walakinahu ya'muruka sai dai Allah yana umurtar ka bi annahu yuridu bika wa al-khayra saboda yana nufin ka da alheri kai yake nufin ka samu alheri yasa ya ce maka kaza ya ce maka kai kaza duka amfanin kai za ka ci shi na zai da bukatar wani abu a wajenka duk abin da ake kai ne za ka samu amfanin kuma wani babban abin sha'awa amfanin tun a duniya fazikin lil insani umrun sani bayan ka mutu a ci gaba da ambatanka to kana nan kana rayuwa ne rayuwa ce ta biyu saboda in ka gina ma kai abin arziki yanzu waɗannan sahabban da waɗanda suka biyo su har zuwa malamanmu waɗanda ba su daɗe ba da rasuwa kai ka ce suna nan kai ka suna nan ƙana ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce ya mun nuna alaika an aslamu 'yan ƙauye ƙauyawa na larabawa a wancan lokacin duk wani wanda zai ma musulunci gori to ba ƙauye yamunnuna alaika suna maka gore, an aslam wai sun musulunta don ma ya samu mun musulunta qul la tamunnu alayya islamakum Allah ce ka ba su amsa ka ce kakku mun gorin addinin musulunci da kuka shiga Bani ya munnu alaikum Allah shine ya cancanta ya muku gori an ku lil iman domin shi ya shirye da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqin in ma imanin naku da gaskiya ne kenan shi zai muku gori sai ya zaka ka zo kana musulunci gori na yi sai in daina sai in dina yi ba to ka daina ka daina kaga ka cuta wala musulunci shi daɗin musulunci kenan kana ƙini wani zai zo yi wallahi a fagen yin abin da ya shafi aiwatar da ilimi in ka ce ba ka yi to Allah zai kawo masu kuma da ranka a ci gaba da yi a fagen yi ma addini aiki ta hanyar ba da dukiya in ka yi kana kin ne wani zai zo ce shi kuma zai na san mutumin da fili ne yake da shi aka nema aka zata ana ganin kamar abin tsotsi ne aka ce masa ya ba masallaci masallacin dan karami ga kuma filin katoto aka ce ya bada ya ce ba zai bayar ba aka zagaya aka sa wasu mutane da ake ganin su yana ganin darajar su aka ce da Allah ya siya ya ce ba zai siya ba kun za abin da ya faru ba a daɗe ba kawai ya mutu muris Allah ya mutu Allah maɗaukacin sarki ya taimaki ‘ya'yansa bayan an raba gado sai suka haɗu suka ce wannan filin kawai sun ba masallaci shi shi ne bai da rabo shi ne bai da rabo wataƙila Allah ya taimake shi su ce sun mashi wakaci to shine shine wannan fiya za a mutum ya kaki za a yi Allah subhanahu nasirun dinahu Allah maɗaukacin sarki kullum cikin taimakon addinin sa yake bina aw bi ghayrina da mu ko ba da mu ba wa innal mustaqbala kuma kyakkyawar gobe lil islam za ta kasance ga musulunci ragma kaidil fujjar didda da makircin da lalatattu ke kulla masa والمنافقين لما سمنا فرشي والعلمانيين لأن دونيا إن المستقبل لدين الله جل وعلا لن ليك كشاور بودي وذات ثبت من فجأة مسلمشي بموعود الله وموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم دع لك أول ألا دع أول من زم ألا تسلم قال الإسلام ينتفع ويمشي زي أوقاتها ai akwai abubuwan da manzon sama ya ba da labari waɗanda ba su riga sun afku ba suna da ban sha'awa manzon sama ya ba da labarin italy za ta da hannun musulunci italy hadisin amurbin al'ar ya tambayi manzo Allah sassan ya ce ya rasulallah a cikin rum rum guda biyu wacce ce za a fara buɗewa akwai rum fi asiya akwai rum ta asiya ita ce lokacin tun daga taki ta mamaye turkiyya ga baki ɗaya, ta mamaye biladu sham waɗanda yanzu suka kasu kasashe irin su jordan irin su lebanon irin su ah, syria irin su ah, abin nan eh, eh, eh, filistin da ita kanta isra'ila duk biladu sham ne a wannan lokacin to duk wannan yankin ana ce masa ru ai a nan kaisar yake to sannan kuma akwai rumiya ita kuma ita ce italy ita ce biladun rum fi urubba a yau ƙasar turai to ita ce italy sai manzana da sama sai ya ce madinatu qaisar wa awwalan amurubin al'as tambaye shi shi tun da ya shiga musulunci ba abin da yake tunanin illa ya musulunci zai faɗaɗa so daga tun amin suna yana da rai tambayoyinsa kenan shi yasa bayan rasuwan manzo Allah sallama bayan abu sayyidina Abubakar na Umar ya zama khalifa ya ce ya zo ya samu sai na Umar ya kama masa proposal ya ce ya ce masa ya amiral mu'minin na je masa na yi yawo a masar akwai abokina na je biladu kasuwanci na je kasuwanci ya roƙi ni cewa in kai masa ziyara garin su so da ka yi ɗauke ni muka tafi masar ba inda ban shiga ba na santa shi ya amiral mumin za a ci nasara ka tada yan sako a je a buɗe masa kuma dama manzo sama ya faɗi cewa masar za a buɗe ta da zaman lafiya kuma haka aka to wannan italin manzon sama ya bada bishara cewa za a bude ta amma wanda za a fara buɗe biladu sham yanzu kare duk biladu sham eh, biladu turkiya kusan duk yanzu musulunci duka ake ana ba inda ba musulunci ba inda babu musulunci a cikin waɗannan ƙasashen yanzu saura italy inda fafaroma bai yake wasu ba su gane ba mai inda mai yake kwarai da gaske manzo sama ya ba da labarin tabbas za ta dawo hannun musulmai kuma hadisi ingantacce to duk waɗannan bishawarori ne da suke tabbatar da lallai musulunci musulunci shi ke da kyakkyawar gobe ونحن لا نقول هذا الكلام رجما بالغيب ما الذي با منا فدن wannan magana ne kawai tafci fadi wala min ahlami alwardiyya sannan kuma ba muna faɗi bane a matsayin kawai irin mafarkin nan da ake na fulawa eh, eh, yaro da matashi da budurwa eh, matashi da saurayi da budurwa ne mafarki ya ce ga sunan a cikin fulawa tana mashi waka suna al'ahlamul wardiya ba irin shi bane litaskinil alam wai dan mu na tsaddara kadin da ke damun mu wa tadmiril jira ko kuma dan mu dallashi ciwon da nake da shi la bal haza ma ja'a bihi kitabu rabbil alamin wa kalamu sayyidil mursalin yace a muna faɗin haka ne tabbas abin da ya tabbata a cikin littafin ubangijin halittu Allah alqur'ani kenan da abin da ya tabbata a cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka mana bishara cewa al mustaqbalu li hadha ad-din cewa musulunci nan tabbas shi yake da kyakkyawan gobe kuma a yau masu binciken addinai a duniya masu bin abubuwa sun tabbatar da babu wani addinin da yake ci gaba ba a fita a cikinsa sai musulunci shi za waɗannan mutanen da ake ce musu 'yan bazata su suke yaɗa waɗannan ƙayayyen zai su ce wai ga yi nan wani musulmai ɗari biyar sun karɓi kiristanci a ƙarya suke sun san ba gaskiya ba ne har yau zai wuya ka ji an ce ga wani masanin musulunci ya ba musulunci amma manya-manyan fada-fada guda nawa suke barin kiristanci su da musulunci sun san wannan ba za su lissafi ba yanzu a ƙasashen turai irin su ingila unguwanni kai na manya-manya suke juyewa su kasa ba mai zuwa sai a kulle ƙarshen musulmi suke zuwa su ciniki su siya sai mai da shi masallaci kaga duk wannan bishamomi ne da suke tabbatar da duk wannan halin da kake ganin ana ciki to musulunci shi ke ci gaba kuma musulunci shi ke samun mabiya kuma har yau shi ne ake bincike a kansu bincike na gaskiya innal mustaqbala li hada ad-din lallai kyakkyawar gobe ta wannan addinin ce wa inna ashadda sa'atin layli sawadan sannan ka sani lokacin da dare ya fi tsananin duhu iya sa'atun da ya biya bau'ul fajar shi ne lokacin da daga shi sai asuba ko kai da ba idan dare ya duhu to asuba ta kusa ke so daga idan ka ji tsananin ya tsananta to sauƙi ne zai sai dai ɗan adam yana da gaggawa domin har akbar ma sai da wasu suka yi gaggawa annabi lutu alaihi salam a ce inna maw'ida kuma subuha subuh alaysa subuhu bi qaribi kaga har akbar ma wani yana ganin da daddare sannan ya mu kai ma ai ya so asuba ta yi da wuri ko ya ci ala ayyuhal layl tawilu A nan bi subhi Kuma mal isbahu minka bi amsi ƙarin so da ka duk sauƙin duk kusancin dare to za ka gan shi ma tsawo musamman idan kana cikin damuwa so da ka ana cikin damuwa tabbas amma wannan damuwa da izinin Allah ko maganta ko ƴaƴan musu ko ‘ya’yan musu ko ko mu gushewarta ko ƴaƴan musu su gani ko mu da kanmu mu gani Wa wafajin islami kadimun da izinin lahi jalla wa'ala sannan a musulunci gafta ciga ta nan tana tahowa da izinin allah mabuwayi da daukaka wanda ya cilu fil amri fi ni hayatul mafafi abinda ke rabe al'amari in inda aka gama zagaye laifa huwa ba khamatul ba wai girman banna ba ne walakin huwa kuwatul haqq ne dai karfin gaskiya ita kuma gaskiya ba ana ganin karfinta ba ne irin karfin zaki yana iya yiwuwa zomo zomo zomo da kake ganinsa in ya zama gaskiya na tare da shi ya gama da zaki to daga ba bahamatul batil ba kakka kalli girman ɓanna girman ƙarya. ita gaskiya ita ce take da ƙarfi ranar da ƙarfinta ya zo zai yi aiki to ba mai tura wannan ƙarfin yanzu abu jihar duk da ya gama ɓannarsa yara suka kashe shi ɗan ƙananan yara wanda wasu ma ba su so su je yaƙin ba su suka kashe shi suka kashe shi duk siyatakun da ya gama na kashe bayan Allah da cutar da su sai ga shi ‘yan yara sun zo wasu ma san shi ba da mu'awwas da mu'az ‘ya'yan afra'u ibna afra'u su suka zo ana yakin uhudu ana yakin badar suna tafiya suna tafiya sai suka gamu da sayyidina abdurrahman ibn auf suka ce ya amma aina abuja ce kawo ko baffa ina abuja yake ba su zan shi ba ma domin su ɗan madina ne shi kuma ɗan maka ne ko da asalin su ɗan maka ne suka dawo madina ba za su san abu jahal ba tun da yan yara ne an kuma baro madina an baro maka an dawo madina sai daga suka ce ina yake ne sai can abdulrahman bin auf yana zagayawa hmm? yana yana wucewa ta nan ana ɗauka abdulrahman bin auf yana zagayawa kawai sai ya gan shi sai kawai ya gugu da gudu sai ya ce musu ‘ya'yana ya yi can ba wanda kuke nema shi ke nan kai mata kukan kura ke nan kaji ita ce ka'ida saboda haka kada girman ɓanna da ƙarya ya tsorata ka ka tabbatar da cewa gaskiya kayan Allah ne ita kayan Allah ce ita saboda haka, ita ce take da ƙarfi wala shakka abadan anna ma'anar al babu kokonto tabbas muke da gaskiya allazi min ajli khalaqa Allahu as-samawati wal arda wanda saboda gaskiya ce Allah madaukakin sarki ya halicci sama da ƙasa khalaqa as-samawati wal arda bil haqq yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al Allah shine wanda ya halicci sama da gaskiya kuma ya halicci ƙasa da gaskiya wani jannata wanda kuma shi ne wanda ya halicci Al-Janna kuma ya halicci wuta duk dan gaskiya ya kai shi ya halicci su to da gaskiya karfi gare ta shi sai ta bata neman ado in ji malam sa'adu zungo in ce gaskiya ta neman ado ko na dadin mayyar zabiya ƙarya ce mai launi bakwai ga fari ga baki ga rawaya ga ja kuma ga baki kuma ga kuma algashi toka da ja sun ga waya ba ta ‘ya'ya sai dai taifure ga rassa sun fi dubu ɗaya amma gaskiya ita ɗaya ce ba ta neman ado sannan ba ta neman daɗin muryar zabiya da kanta take aiki wa min ajilihi kuma saboda gaskiya ne an zanen mahul kutuba Allah ya saukar da tafai. wa arsala rusula kuma ya aiko da manzanni ma'ana rasidu fitratil qaw a tare da mu akwai dan sako na fitra ta duniya fitra ta duniya ita ce gaskiya rasid shine dan sako ko kuma abin da kake sawa a matsayin abin da zai baka dama ka isar da sako shi yasa ake ce ma eh, kana abin nan eh, abin da kake da shi na kuɗi a wayarka hmm? in kai da caji so abinda kake da shi abinda ya rage a waya ka ake ce mishi rafid معنى رصيد فطرة الإنسان التي التي A tare da mu akwai ɗan saƙon nan, wanda ya kasance na fitrar ɗan adam wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam ya ƙage shi a kan tauhidi zana da suna ya ce Allah yana cewa a cikin alhadisul qudsi inni khalaqtu ibadi sunafa sannan Allah ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha sannan kuma Allah ya ce sibghatallahi wa man ahsana min Allah sibgha duk waɗannan suna nuna cewa Allah madaukakin sarki ya halicci mutane akan bin daidai da tauhidi daga baya suke lalacewa to mu kuma ga mu muna nan akan daidai din alhamdulillah to kaga ashe muna nan akan abin da tabbas mun cancanci Allah zai taimake mu amma yau ne gobe ne jibi ne mun yi imani zai zo taimaka amma ba mu san yaushe zai zo ba abin da aka samu shine mai ruku da hanyoyin neman taimaka kan mu riƙe hannu mu ci ba mu komai shi yasa duk abin da za ka yi ka daidai ga gudan abin da zaka ka iya in mutuwar ka za ta zo ma baka gama abin da kake ba Allah maɗaukacin sarki ya kaddara cewa ka zo dai kana da uzurin kana da aiki za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai a majalisi na gaba sai mu kankare insha Allah ta'ala muna fatan ya zama majalisin da za mu yi ne zama shine na karshe wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in